This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan murya Amurka a birnin Washington DC sashen Hausa yake muku magana akan mitoci 22 da kuma 25. A can jamhuriyar Nijar ma a ejima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol a dogon dutse ko kuma niyya a birnin Konni. a intanet a dadana voahausa.com ko sashen hausa.com. jama'a masu haramu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sunana bello habib galadanci tare da sauran abokan aiki muke fata kuna lafiya bayan cikakkun labaran duniya akwai shirin zaɓe ko naɗi da ladan ibrahim ayawa zai gabatar amma yanzu dai bari mu fara cikakkun labaran duniya. Jama'a salamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Wasu mahara dauke da muggan makamai sun kai sababbin hare-hare a waɗansu yankunan ƙaramar hukumar Ibi da ke makwabtaka da jihar Filato a jihar Taraba. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya ruwaito cewa kimanin mutane goma sha uku suka rasa rayukansu a hare-haren fiye da ishirin kuma suka jikata. kata. yayin da aka tura ƙarin jami'an tsaro domin maido da doka da oda. Wannan lamarin dai ya sa mazauna yankin Ibi tsirawa kabilar Taro Kano da kai hare-haren zargin da al'umma ta musanta. Yar gamawa ne mutanen plateau suna son su kwace kasan da karfi da yaji to shine suke zuwa su launching attack suna kashe mana mutane tun shekara biyu kenan suna mana wannan abu haka shine jiya suka kai attack suka kashe mana mutane a anguwan kola ba wani mataki ne da aka daura kamar na tura jami'an tsaro da sun anguwan kola din akwai soja dama kaga an dauki mataki sai dai sojan ne ba su isa ba to sai dai kuma ɗaya daga cikin shugabannin kabilar taro a kudancin jihar plateau wanda ake zargi da kai hare-haren mr jalal labut ya fa musanta hannun yan kabilar taro a hare-haren da ake kaiwa a wasu yankunan jihar Taraban. Ba taro ne suka kai hari nan ba. Ba mu bane. Gaskiya ka san irin wayannan zarge-zargen ka san kwanakin baya ma ba haka ya faru su suna zargen ba To menene tsakanin mu da su akwai iyakan wani abin da ya hada mu da su da zamu kai musu hari. Makwabtan mu na Taraba ya kamata in abu ya faru a bincike a san ainihin gaskiya abin da ya ya Da na tuntubi kakakin rundunar 'yan sannan jiya ta Taraba ASP Joseph Kuji ya fa tabbatar da lamarin ko da yake yace tuni ma aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin don kare rayuka. Duk wayannan area na muna nan muna patrol din su kuma akwai 'yan sandan mu da kuma sojoji wa'anda duk a wannan wurare suna nan suna kawo yanzu akwai wanda ko kama dangane da masu ketura suna kawo harin ba wanda aka kama mu a taraba muna iya kokorin mu su kuma a can jiha plateau su ma suna nasu kokori su ma ta wannan yankin. Kawo yanzu dai ana ci gaba ne da tura karin jami'an tsaro zuwa yankin yayin da kuma wasu al'ummomin da ke kusa da inda aka yi hare-haren ke cikin fargaba na rashin sanin abin da ka iya faruwa. Rahoton Ibrahim Abdulaziz a halin da ake ciki kuma dubban mutane ne a ƙasar kamaru suka yi jerin gwano a tsakiyar birnin yawon da babban birnin ƙasar jiya asabar domin nuna adawa da ƙungiyar mayakan boko haram da kuma goyon bayan dakarun da ke kokarin kawo ƙarshen hare-haren ƙungiyar kamaru dai ta shiga tsawon ƙasashen najeriya da chadi da kuma niger da suke iyaka da yankin da ƙungiyar boko haram ta fi ƙarfi a wani shiri na haɗin gwiwa a yaƙi da ƙungiyar mai kaifin kishin islama ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya jerin gwanon ɗan jarida gobel katama ya shaida murya amurka cewa jerin gwanon nuna goyon baya ne ga miliyoyin mutane da ƙungiyar boko haram ta jefa cikin halin kunci kimanin mutane dubu ɗari da hamsin suka rasa matsugunansu a najeriya inda boko haram ke da ƙarfi yayin da waɗansu biyu kuma suka ƙaura daga wato dubu ɗari suka biyu suka ƙaura daga najeriya ɗin zuwa waɗansu ƙasashe a hari na baya-bayan nan mayakan boko haram sun kashe 'yan kasuwa da dama a wata kasuwa da ke jihar borno arewa maso gabashin najeriya majiyin jami'an tsaro sun ce harin da aka kai ranar juma'a shine na biyu a jerin manyan hare-hare da aka kai cikin watanni biyar a kasuwar moinok da ke tazarar kilomita 65 da maiduguri babban birnin jihar borno mataimakin shugaban ƙasar saliyo samuel sam sumana ya tsaida shawarar killace kansa na tsawon kwanaki 21 jiya asabar bayan da ɗaya daga cikin dogarawansa ya rasu da cutar ebola sam sumana ya shaida wa kamfanin dillancin labaran reuters cewa na tsaida shawarar killace kaina ne sabili da ba na so in yi wata kasada kuma ina so in zama abin koyi ina cikin ƙoshin lafiya kuma ba ni da wata alamar cutar likitoci sun ce kwayar cutar ebola dai tana daukar kwanaki 21 ne ta bayyana a jikin mutum an samu karin yawan waɗanda suke aka suke ɗauke da kwayar cutar cikin makonni biyu da suka shige a afirka ta yamma bayan raguwar yaduwar cutar hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da samun sababbin waɗanda suka kamu da cutar 63 makon da ya shige a saliyo shugaban ns baikoroma ya sake kafa dokar hana zirga-zirga da kuma ɗaukar waɗansu matakan ƙayyade tafiye-tafiye a ƙasar da nufin rage cuɗanya tsakanin fasinjoji a kwale-kwale da tasi-tasi da kuma waɗansu hanyoyin sufurin al'umma cutar ebola ta kashe kimanin mutane dubu goma ƙasashen saliyo da gini da liberia cikin sama da shekara guda da waɗansu ma'aikatan jinya ƙalilan da kuma wasu a ƙasashen yammaci da dama. Hukumomin ƙasar Rasha sun ba da umarnin gudanar da wani gagarumin gangamin hamayya a birnin Moscow yau Lahadi na tunawa da shugaban hamayya Boris Nemtsov da aka yi wa kisan gilla. Dama yana shirin jagoranta gangamin ƙin jinin yaƙi da kuma shugaba Putin a birnin Moscow. A maimakon haka kimanin mutane dubu hamsin ne ake kyautata zaton za su halarci gangami domin karama mutumin da shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana a matsayin gwarzon ɗan gwagwarmayar kare hakkin al'ummar ƙasar Rasha. 'Yan sanda suna farauta mai 'yan bindigan da suka harbe nan sau hudu daga cikin wata mota lokacin da yake tafiya da kafa tare da wata mace kan wata gada da ke birnin Moscow ranar Juma'a da dare. Wato 'yan takwa kaɗan da Kremlin. Macen dai bata ji rauni ba. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya ce harin yana kama da kisan sojan haya da ya bayyana a matsayin takala. kremlin kuma ta bayyana cewa shi da kansa zai sa ido a gudanar da bincike to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana jiya Asabar cewa yana girmama shugaban Amurka Barack Obama kuma yana goyon bayan dangantaka ta kud da Amurka. Sai dai ya ce batun tsaron ƙasar Isra'ila shine mafi muhimmanci a gare shi. sanatan yahu ya tafi aikin ibada na ba sabon ba inda ya yi addu'a a wurin ibada mafi tsarki a birnin Kudus da ake kira Western World kafin ziyarar da zai kawo Washington wannan mako da ake cece kuce a kai. Firaministan Isra'ilan zai yi jawabi a wani zaman Majalisar Dokokin Amurka na haɗin gwiwa ranar Talata bisa gayyata kakakin Majalisar Dokoki John Bena mai yiwuwa ne kuma ya kushe wa batun neman cima yarjejeniya kan ayyukan nukiliya da Iran. ya faɗa jiya asabar cewa hakkin da ya rataya a wuyana shine ba kawai kula da yanayin ƙasar isra'ila ba amma da makomar yahudawa mu tashi mu ɗaga muryarmu da yake an batan batun kisan gillan da 'yan bangan wariyar al'umma na nazi suka yi wa yahudawa ya ce shekaru takwas da suka shige babu wanda yake iya tada murya yayin da ake ƙulla maƙarƙashiya hallaka mu yau akwai kuma hakina ne Amurka da abokan ƙawancenta ƙasashen da ake kira 5 plus 1 suna neman hanyoyin cimma matsaya da Iran da nufin hana ta ƙera makaman nukiliya. Prime Minister Netanyahu ya ce yarjejeniyar ba za ta zama alheri ba, domin za ta ba Iran sassaucin da zai iya yiwuwa ya ba ta damar ƙera bom. Ya ce wannan yarjejeniya tana da hatsari ga ci gaban kasancewa ƙasar Isra'ila. Gwamnatin Obama ta jaddada cewa ba za ta ƙyale Iran ta ƙera bom ba. ta kuma jaddada aniyarta ta tabbatar da tsaron Isra'ila. Sai dai ta bayyana rashin jin daɗin yadda shugaban jam'iyyar Republican Bene ya gayyaci Firaministan ya yi jawabi ga majalisar ba tare da shaidawa fadar White House ba tukuna Mai ba shugaba Obama shawarwari kan harkokin tsaro Susan Rice ta ce wannan ya mai da dangantaka da ta ƙunshi kasashen biyu Amurka da Isra'ila ta koma dangantaka tsakanin jam'iyyar Republican da jam'iyyar Likud ta Mr. Netanyahu jam'iyyu biyu masu ra'ayin mazan jiya. waɗansu 'yan jam'iyyar democrat a majalisa suna shirin ƙauracewa jawabin na mr netanyahu cikakkun labaran duniyan kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc To madalla bari mu koma gefe ga Ladan Ibrahim a yawa da shirin zaɓe ko naɗi. Jama'a barkanmu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. To ganin yadda aka fara samun wasu 'yan siyasa suna zagayawa suna sayan katin zaɓe wasu kuma suka shiga neman wannan katin da ƙarfin tuwo ya sa shirin zaɓe ko naɗi ya ɗauki wannan batu domin dubawa. kuma batu na farko da shirin ya duba shine shin wai ina muhimmancin wannan kati na zaɓe a cikin harkokin zaɓe har da ya haifar da farautarsa dr abati bako na cibiyar demokradiyya mai zaman kansa a kano ya amsa muna wannan tambayar wato muhimmancin katin zaɓe a tsari irin na siyasar demokradiyya ba yi da kwatankwaci in dai mutum ya san muhimmancin takaddun makaranta ya san muhimmancin takaddun banki ya san muhimmancin takaddun mota ya san muhimmancin takaddu na fasfor kamar wanda ita za ka fita waje saudi arabia ko amurka ko ingila ya san muhimmancin duk wata takarda da take da muhimmanci to da hakika shi wannan kati wanda ake yi na bayo mutum ko ɗan kasa dama ya yi zaɓe da shi ya fi duk wa'annan abubuwan ah, wato muhimmanci hujja shine shi ne zai sa ka zaɓi mutumin da zai zo ya tsara maka abin da ya shafi zamantakewarka ya tsara maka abin da ya shafi dokoki ya tsara maka abin da ya shafi tattalin arziki ya tsara maka abin da ya shafi makarantu na 'ya'yanka da kannanka da 'yan uwanka da garinku abin da ya shafi wato kiwon lafiya abin da ya shafi gine-gine na tituna da shauran abubuwa da za su amfanar da ɗan ƙasa umuman saboda haka muhimmancin kati a zaɓe na demokuraɗiyya baya da kwatankwaci saboda haka Allah ke ga abin takaici ne idan aka ce mutane ko suna sayarwa ko mutum ya sakaci waɗi ko kuma bari wani zai kwata Allah ke ga wannan akwai matuƙar takaici don a bisa bincike na ban taɓa jin na yi ma da ake yin irin wannan ba. Darakta ba a ganin cewa kila saboda sakwasakon da waɗanda ake zaben ne suke yi shi yasa mutane ba su mai da hankali su ɗauki wannan katin da muhimmanci ba idan wani ya zo cewa zai saye ma sai su sayi mashi ba su ga wani illa a gare shi ba me za ka ce masu irin wannan? To a alaƙiƙa ina da muhimmanci wato kamar yadda kake tambaya cewar su waɗanda ake zaɓa ko kuma wanda suke takara a jam'iyyu ya zama wajibi inda suke ƙoƙarin yin kamfen gida-gida gari-gari ƙauye-ƙauye a birni da karkara zama to su daɗa jaddada wa mutane muhimmancin wannan kati na zaɓe saboda Allah kika idan ba shi babu zaɓe kuma muhimmancin shi ne guda ɗaya ina da muhimmanci don zai iya canja wato al'amari na kidayar zaɓe al'amari na cin zaɓen inda yake za a iya zaɓen mutumin da yake shi zai sa a samu nasarama a a cikin tsari na demokuraɗiyya idan ya ci zaɓen ko kuma ɗaya igaza a wanda yake cancanta da ce an zaɓe shi wanda zai kawo nasarama a cikin harkokin rayuwa al'umma tattalin arziki da mantakewa da shauransu su saboda haka yana da matuƙar muhimmanci lallai wajibi ne wanda suke takara a jam'iyyu ki zamanto suna yin kokari su tabbata cewa mutanen da za su zaɓe su sun jaddada musu muhimmancin adana wannan kati na jefa kura saboda idan ba shi to Allah hakika ba zaɓe E kuma ba zaɓe to babu demokuraɗiyya saboda kamar da muka sha faɗa shi zaɓe shi ne injin demokuraɗiyya kamar mutace a ce ba su da inji ta zama ko haka demokuraɗiyya idan ba zaɓe ya zama fanko. To ba mamaki kila wannan bayani na Dr. Abbati Bako ya sa yanzu haka wasu shugabannin al'umma daban-daban suka miƙe tsaye domin wayar da kan jama'ar su su tabbatar fa sun adana wannan katin tamkar kuɗin su. Da farko bari mu yada zango a jihar Niger inda Mustapha Nasir Batsari ya zanta da sakataren ƙungiyar Miyar Allah na jihar wanda ya wa Mustapha bayani kamar haka. mu a wannan jiha ba su da kwaɗayi wanda za su kai ga a ce sun sayar da 'yancinsu domin sayar da kati ya zama sayar da 'yanci. saboda haka makiyayan jihar niger ba ɗaya daga cikinsu da muka samu wannan koke a wurinsu cewa ya sayar da katinsa saboda ko da ma an je an same su to su sukan gaya ma waɗannan mutanen ba za mu sayar da katinmu ba ba za mu ba da katin mu ba sai mun tuntubi shugabannin mu mai suka ce mu kuma muna faɗakar da su kamar da na ce a kafofi da dama da muke amfani da su na kada su kuskura su sadda katin su domin sadda katin kamar da na ce sadda yancin su ne ah, ba mu samu wayannan kokokin amma idan ma akwai waɗanda suke da irin wannan niyya mu muna kira ga makiyaya kada mutum ya kuskure sayar da yancinsa domin ka sayar da katinka ka sayar da yancinka ne ka da na ce ba za ka samu jefa kuri'a ba ba za ka samu zaben wanda kake so ka zaba ba idan dan uwanka shi ma yana takara ba za ka samu ka ka zabe shi ba saboda haka muna kira gare su da su nisanci irin waɗannan mutane masu ƙarya cewa ka sar mini kati saboda biya ka kaza ko nawa za ka biya ba ne ai bai kai kuɗin sansa ba kun gamsu da yadda aka shirya zaben musamman su makiyaya an gamsu da irin tsarin da hukumar zaɓe ta yi ta yadda za su gudanar da zaben nan cikin sauki a gaskiya mun gamsu saboda kamar da na ce da baya lokacin da ake jefa ƙuri'an nan mun wayar da kansu kuma mun tuntubi hukumar zaɓe musamman ta wannan jiha domin tabbatar da cewa makiyaya su ma sun samu jefa sun samu rijista da kuma jefa su kuma akwai cibiyoyin rijista da dama inda muka tabbatar cewa inda fulani mu suke da yawa mu yi magana da hukumar zaɓe na tabbatar da cewa su ba sun samu yin rijista kuma da yawan su sun samu yin rijista ba kamar a shekarun baya ba saboda sun samu wayar da kai kansu ya waye yanzu kamar da ake cewa kan mage ya waye ba fulatani da ke kauye ya ma fi kila wani wanda ke cikin gari sanin samun labarai abin da ke faruwa a duniya saboda a kowane lokaci ba fulatani ga wani na kiwo ne ka gashi da karamin rediyo sai yana yawo da shi saboda haka kamar da nace muna amfani da kafofi ko hanyoyi da dama wajen wayar da kansu kuma mutanen da basu da kwaɗayi mutanen da suka san 'yancin kansu a yanzu ba kamar da ake a baya ba. A can jihar Adamawa kuma shi ma wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi kicibis ne da wani dan takarar gwamna wanda ce ko kusa ba su ɗauki batun sayan katin nan da wasa ba ga dai abin da yake shaidawa ibrahim ɗin. muna wayarwa talakawa mu da kai kar sayar da inshinsu don sayar da kati sayar da inshi babu alama kuma za su samu nasara game da sayan katuttukan nan duk mun yi a takulin problem din duk kota ina ka sani yanzu mun tashi dare da rana muna wayarwa mutanen mu na kauyawa da cikin gari su daina sayar da katin zabe bai da tasiri wajen sa ido kuma fa me kuka yi a mun sa ido mun shiga sako sako lungu lungu muna fahimtar da su su sa ido duk wanda ya ga irin wannan ya kai kara a hukuma mafi kusa yanzu ne lokaci ne kawai ke iya tabbatar mana da yadda za ta kaya a zaben banan yayin da kuma jami'an hukumar zabe ke can ke kare kimtsawa to sai dai baba alhaji usman shugaban kungiyar matasan nufawan najeriya ya shaidawa mustapha nasir tsari ne cewa su kan ba su samu matsalar sayan kati ba amma ga irin matsalar da suka samu ba kawo mana wannan koken ba tukuna cewa wasu na bin wurare ana saya amma matsalar da muka samu lokacin da aka fara bada wannan katin shine wasu 'yan siyasa suna zuwa wajen eh, eh, turawan zaɓe eh, ma'aikatan na inec suna zuwa kwasan katin mutane sai ka ga sunanka ya hito ka je baka samu katin ka ba a ce wani ya ɗauke a wurin ka kawo koke cewa wasu wasu arufa gaba daya mm. kamar misali a ce arfan ma mm. m aka duka ba gansu ba wani ya zo ya dauke to sai muka yi reporting ma area office mm. suka bi wannan abun suka gyara amma wanda ba samu nasu ba akan mutum ɗaya ce na je ba samu nawa ba mun ce su yi hakuri in ranan zaɓe tunda ana wurin dole a zo kuma muna, muna ma godiya ga jami'in zaɓe da ya kawo wannan zancen kadirida kaga da wannan in ka kawo katin da ba naka ba ko da hoton kana kalmi naka ne kaga za a kama ka wurin tunda eh, zanen hannunka ba zai hito naka ba daga wurin za mu za a bi a ansa don a yanzu haka muna faɗakarwa a rediyo muna iyakan kokarinmu cewa mun faɗakar da matasa kowa ya fito ya yi kada kudansa shi ne yancinsa. dama tambayar da zan maka oh, me kuke yi na faɗakar da mutanen ku muhimmancin zaben. Eh, muna yi kungiya kungiya ana mitin ana faɗakar da mutane kuma bai ɗaya mun je gidajen rediyo mun sai airtime kuma muna da faɗakarwa da muka yi akan matasa su fito su yi zaɓe kuma kas su bari wani yadda da wani ya amfani da su akan bangan siyasa su san cewa wannan ragaman da wannan ke ja yanzu su ma za su yi kaiwa wani gobe amma in ka ɓata harkanka daga baya kana bangan siyasa kaga in lokaci ya zo kana bi dan yin gaskiya za ce kai wanga dan iska ne mun san shi na kaza lokaci kaza kaga ka bata ka amma ka hakura ka tsaya kowane matsayi kake kowane matsala kake da shi yanzu ka tsaya yanda kake ka nemi yancinka akan gaskiya don me a wannan da muke so mu amfani da shi mu kira wanda suke rike da makaman gwamnati da Allah su waiga su duba matsalar matasa a nemi su aikin yi dan sun ki bada aikin yi ne dan lokacin zaɓe ya zo su samu amfani da su akan bangan siyasa wannan ne kuma ba masu muna muna muna faɗa akan sosai wanga kungiyar tana da program nasu take yi daban-daban amma ba wannan na faɗi yanzu ba amma akan zaɓe kan muna kan kokarin mu muna bin matasa lungu-lungu Yadda na gaya maka kungiyoyi ne in ka je kowane ƙauyuka akwai akwai kungiyoyi matasa to shi shine sa muka zo da wanga nufa youth network don ta kasance ta zama eh, lema da duka kungiyoyin matasan nufawa da ke Najeriya ko nufawa da ke Lagos kungiyar nufawa da ke Lagos memba namu ne wanda ke Katsina namu ne wanda ke Kalaba in dai nufawa ne suka yi kungiyar matasa namu ne a na amerika don a kundin mu mun rubuta in nigeria and diaspora that means wanda suke nufawa da ke nigeria ko wanda suke can waje duka membobin mu ne in dai mata kungiyar matasa ne to yanzu kuma a nan shirin zai diga aya a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman dr abati bako na cibiyar nazarin demokuraɗiyya na ƙasa da ƙasa da ke birnin kano da wakilanmu na jihar Niger Mustapha Nasir Batsari da na jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz sai Julie Gresham wadda ta daidaita sauti ni kuma madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani satin. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A yanzu haka dai kafofin sadarwa na zamani da ake samu ta yanar gizo da ake kira social media a turanci na ci gaba da bunƙasa a duniya. Wani al'amari dai yana taimakawa matuƙa wajen bazuwar labari cikin ɗan ƙanƙanin lokaci da zaran wani abu ya abku. To sai dai duk da wannan ci gaban saurin kai labari nesa daga waɗannan kafofin labarai, a ɗaya gefen akwai matsalar yaɗa labarin da ba shi da tushe, da a wasu lokutan ma yakan jefa jama'a cikin ruɗani. Ko a ‘yan kwanakin nan da suka gabata, labarin da aka samu a cikin waɗannan kafofin labarai. da ke nuna cewa wai shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Attahiru Jega ya yi marabus, ya yi matuƙar rikita hankalin mutane da dama, alhali wannan labari ba shi da tushe. Muhammad Ɗanladi Ibrahim ɗan jarida ne a Najeriya, ya bayyana dalilin samun irin waɗannan labarai marasa tushe a waɗannan kafofin labarai na zamani. E, akasari zaka ga waɗannan mutane ne da ba su san kan aikin ba. misali ba yadda za a yi ina matsayi na dan jarida in tashi in buga labarin karya misali yau jonathan ya zo garin mina ya yi kamfen idan tashi bugawa na tashi tura a kafar watsa labarai na intanet din nan dole abin da ya faru wurin shi zan tura amma wasu za ka ga ba su je wurin ba watakila a talabijin suka kalla ba su ma san adadin mutanen da suka je wurin ba za su iya sashen abin da ya faru a wurin taron sai sashi sai su buga kuma mutane su ta amfani da irin wayannan bayanan kaga waɗannan ba ƙwararru ba ne na farko na biyu kuma ba su kasance a wurin da abin ya faru ba amma a matsayin kan ɗan jarida dole idan kana son ka aika da labari sai ka kasance ganau in kuma ba ka wurin a matsayin ka na ganau sai ka nemi ganau wanda ka yarda da shi kai amince da bayanansa ba zai baka bayanan karya ba sannan kai kuma sai ka ɗauka sannan ka tura a wurin da ya kamata. Duk da waɗannan rudani na bayyana labarai marasa inganci a waɗannan kafofin labarai a ɗaya gefen suna da mahimmanci kamar yadda waɗannan malaman ke cewa. Sunana Abdu Jibrin. Wato, yana da tasiri matuka amma kasancewan mu halinmu mu 'yan Najeriya zan ce ko baƙaƙe idan abu ya zo maimakon mu rika amfani da shi ta hanyar da za mu ciyar da junanmu gaba da addininmu da al'adunmu sai mu rika amfani da shi ta wani hanya daban wanda za mu rika cutar da juna misali sai mutum ya samu labarin da bai da asali wani ne kawai zauna ya kirkira sai ya zauna ya rubuta ya sa hujjoji na karya da ƙarerayi kuma ya yaɗa ma duniya har wasu masu rika kamawa suna yadda a matsayin shi kuma wanda bai ma san ka'idojin neman labari da rubuta shi ba tasirin shi kuma kamar misali wanda ya suke mu musulmai za ka iya amfani da shi ka kara ma dan uwanka ko kai mishi nasiha da hadisi ko aya ka rubuta ka tura ma dan uwanka musulmi kai mishi nasiha da sauran jama'an duniya baki ɗaya kaga ai za a karu maimakon a ce kai akasin shi suna laladan nasidi eh to akwai a gaskiya a zahiri da dama suna suna tasiri kuma suna taka rawa gani to eh ina facebook saboda sadarwa kaga anan ta facebook din nan na samu abokanai da muka yi secondary school da su ta hanyar haka na same su kuma wa'ansu da muka yi karatu da su haka ta nan din na samu muka rinka wato eh, samun muna huda tsakaninmu da juna amma kuma sai kuma abubuwan suka zo suka kasance cewa ba wai hudda da ake da juna ba wa'ansu kuma za ga cewa suna amfani da wannan daman na lalata wasu abubuwa ko kuma suna sukar ra'ayoyin wasu wanda yake a nan ana jawo hankalin wasu domin ta da wata dan husuma dan wani zai rubuta wani abu inda zai ce ya soki wata wani abu wani kuma sai ya ce mishi a'a ba haka bane to haka za a yi ta yayadawa yayadawa amma kuma a wani bangaren gaskiya yana da kyau da kyau saboda za ka ga wasu labarai ko kuma eh, labarai haka da ya kamata a ce ku al'umma su sani ba su sani ba to amma ta wannan kafa za a ga sun dan samu wani dan dan eh, labari da ya shafi haka wanda yake in ka bi diddigi za a ga cewa ashe labarin nan ya faru amma kuma al'umma ba su sani ba to ko yaya za a magance matsalar yada labarin ƙarya a kafofin labaran na yanar gizo ga abinda dan jarida Muhammad Ɗanladi Ibrahim ke cewa. E, gaskiya maganin irin wannan abin zai wahala matuka saboda abu ne yadda na gaya maka wani ma kila karatun firamare ya gama bai ma sun kan aikin jarida ba ya tashi ya je hada labari kawai ya tura kaga su wayancin nan ma kasuwa suke nema suna nema wanda za su ziyarci shafukansu ne don su san adadin mutanen da suke ziyartar shafukan su su samu kuɗin su wannan zai mutukar wahala gaskiya sai dai menene idan kamar gwamnatin tarayya yadda wasu kasashe suke yi kamar kasar saudiya irin kasashen gabas ta tsakiya din suke yi suna takaita yadda ake burbuza nan bayani yadda aka yi a libya da tunisia da kuma sauran kasashe gwamnatin tarayya musamman gwamnatin mu ta wannan kasar kamata ya yi ta kara ma hukumar kula da kafofin watsa labarai karfi ta yadda yake ta mata samu wannan karfin ta haramta irin waɗannan sai dai wani lokaci fa irin wannan hukumomin na gwamnatin tarayya kuma suka wuce makaɗi da rawa to amma ya za a takaita musamman nan Najeriya ya eh, shine na gaya maka dole duk wanda ya ce shi ɗin jarida ne da shafin shi za a yi amfani wanda ba dan jarida ba ne kawai a soke shafin shi kada labarin ya shiga Masu nazarin al'amurra a Najeriya dai na ganin duk da amfani ko kuma tasirin waɗannan kafofin labarai na yanar gizo, kamata yayi a ɗaya gefen hukumomin da abin ya shafa su rika ɗaukar matakin hana fitar da labarin da ba su da tushe da ka iya tayar da hankalin ƙasa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madala yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya. To Malam Bello shugaban ƙasar Ukraine Petro Poroshenko ya bayyana jiya Asabar cewa 'yan awarin da rashi ke marawa baya suna ci gaba da kai hare-hare kan waɗansu sassan ƙasar abin da ya keta ya tsagaita wuta da aka cimma watan da ya gabata mr farashenko ya yi wannan zargin ne lokacin da ya magana da mataimakin shugaban ƙasa amurka joe biden ta wayar tarho ya ce an yi harbi kusa da birnin donetsk da ke karkashin 'yan awari da kuma birnin mariupol wanda har yanzu yake karkashin ikon gwamnatin ƙasar ukraine sai dai yana fuskantar barazana mr farasanko ya ce an jiwa da karin ƙasar ukraine rauni a waɗannan hare-hare wasu mahara ɗauke da muga makamai sun kai sababbin hare-hare a waɗansu yankunan ƙaramar hukumar ibi da ke makwabtaka da jihar plateau ta ɓangaren jihar taraba wakilin ibrahim abdulaziz ya ruwaito cewa kimanin mutane goma sha uku suka rasa rayukansu a hare-haren fiye da 20 kuma suka jikata. mataimakin shugaban kasar saliyo samuel sam sumana ya tsere shawarar killace kansa na tsawon kwanaki 21 jiya asabar bayan da ɗaya daga cikin dogarawansa ya rasu ɗauke da cutar ebola To jama'a abin da shirin namu na yanzu ya kunsa kenan baki daya sai kuma can da hantsin Allah ya saka mu sahabi Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagar na kowa a wannan shirin da zamu gabatar yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka da kuma Julie Lethal Gresham ita ta da sauti ta bada umarni. ni bello habib galadinci nake cewa allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci salamu alaikum This program has come to you from the Voice of America, Washington.